alkali waɗanne ɓangarori ne suke shiga a cikin sha'anin shari'a. Les acteurs intervenants en matière pénale sont divers et bangarori da ke shiga al'amarin shari'a sun bambanta kuma suna da cikin sassa daban-daban akwai ma'aikatan shari'a akwai waɗanda ba ma'aikatan shari'a ba cikin ma'aikatan shari'a akwai masu bincike akwai masu bada da umarni da kuma masu gudanar da shari'a tashin masu bincike ya kumshi jami'an 'yan sanda da na zandarma da kuma jami'an garin national waɗanda ba da jimawa ba a sa su da kuma wasu ma'aikatan hukuma da doka ta baiwa matsayin ofisan 'yan sanda na shari'a kamar hukumar duwan da hukumar lanho shin ko akwai wasu kuma da suke kawo gudunmuwarsu a fannin shari'a? Eh, akwai kuma alkali mai bada umarni wanda aikinsa shine ya kawo haske wato gaskiya akan al'amuran da ke faruwa. Akwai kotun shari'a wannan shine abin da ya shafi bangarorin ma'aikatan shari'a. A game da bangarori waɗanda ba na ma'aikatan shari'a ba akwai gidan kaso da ke nauyin tsare waɗanda ake tuhuma bisa izinin alkali mai bincike ko babban alkali na gwamnati ko kuma alkalin da ya gudanar da shari'a akan batu. Bayan haka akwai malaman fasaha da kwararru da sauran sauran sassa ke iya tuntuɓa kamar alkalin gwamnati hukumar 'yan sanda hukumar sandarma alkali mai bincike da kuma alkali mai gudanar da shari'a dukkansu suna iya buƙatar taimakon ƙwararrun menene aikin ƙwararru a fuskar shari'a Misali, kwararren likita mai dubawa tare da tantance matsayin raunukan da aka yi wa mutum ko kuma don tabbatar da ko an yi wa mutum fyaɗe ko kuma ba a yi masa ba bayan an yi zargin haka. Akwai kuma kwararru kamar likitocin gawa da kuma masu limkewa da sauransu.